hikima hausa tv don gabatar da wannan babban abu na alkhairi da farko zan fara magana akan abin da ya kawo mu abin da ya kawo mu shine ita wannan kungiya na ƙaurar movement for democracy and good governance 20 local government tana lura da tafiyan shi kansa mai girma gwamna da irin ayyukan da yake yi da kuma shi makarrabansa na gwamnati bisa lura da wannan hali sai muka ga shi wannan bawan allah sakataren azai na jihar bauchi wannan kungiya ta tona ta tona ta duba ta ga ya dace ta zo ta yi zama da shi ta bashi award na ɗan girmamawa na wannan tafiya na mai girma gwamnan jihar bauchi insha Allah zan ce kaya ya sinke a gindin kama ake jago kun kawo kuka gurin da ya kamata ku kawo zan bakin bakinsa in sha masa zuma ba a rasa ba ce insha Allah wannan koke da kuka yi in Allah da ya shiga kunnen mai girma gwamna insha Allah za a isar da kokenku ku kuma na tabbata zai tabbatar da haka zai faɗa muku in dai da na sani ne zai ba ku wannan tabbatar sakon ya samu isa insha Allah mu kuma za mu taya ku da addu'a albarkar wannan wata na Ramadan da muke ciki Allah ya sa bukata ta biya akai da sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka ji tausayin mu ka kare mana imanin mu na musulunci ka sa mutum na musulunci ya zo da ikram Allah kai hakuri a matsayin mu da bayi masu kuskure Allah ka kasance mai hakuri a tare da mu a duk lokacin da kuma ka samu kanmu shugabana domin wannan ƙungiya mai asali mai tushe kuma mai girma gwamna mai asali wadda ɗan jiha ne ba shakku ba wange ba bugi ba gilo ba ma ba ko ana so ko an san cewa da shi ɗan dubu ne a irin gwamnan da suka shuɗe wani ya ce shi ɗan bayar ne wani ya ce shi ɗan ba da ne wani ya ce shi ɗan gindin dutsen can kowa da ɗan ba shugabana wannan gwamnati ta kaci kai dan cikin gida ne kuma su ba sani ba ni na sani wannan kungiya ta ku kuskure ne ma ku ce kuna nesa ku da mai girma gwamna kuma daga wannan lokaci shugaba na ka sani kai ba alhaji bala mai awaki ba ne kai alhaji bala mai shanu gwamnatin su baɗe da ta shuɗe a lokacin kake bala mai awaki amma yanzu gwamnatin da ce take ci ta kai bala mai shanu nan gaba kaɗan ma kai bala mai rago ƙaura ikon allah ƙaura bawan allah ƙaura yadda dan allah Allah ya kare ƙaura a duk inda ya samu kansa ciki. shugabana da sauran magarabanka kamar yadda kuka fahimta gaskiya ne haka ne muna zanen lafiya da ma'aikata na ba cuta ba cuta su ba cizo ba wuri ba ne ba kuni idan kuma akwai wanda yake yi da ni allah ga shi idan kuma akwai wanda nake da shi allah ga shi ku isar da sabon cewa da ni da ma'aikata na dan juma ne da dan juma wanda daya kuma mu domin dukkan su sun dawo musulunci sun dawo pdp shugabana ba zan yi dogon jawabi ba domin dai jawabe sun gabata amma zan yi amfani da wannan dama ta musamman na isa da godiya ta a gare ku da kuka zaɓe ni kuka yarda a junan ku kuka amince ba tare da na nemi haɗin kanku ko na ya nemi alfamar ku ko na ya fadanci ko na ya tumasanci ba zaɓi ne Allah ta'ala ya ba ku dama kuka yi kuka kamo wannan gudumawa ta karrama tabbas yau na san na jaddada cewa ni mu ne a ɗari da kawai wallahi da addinin musulunci ya yarda cewa tsaga jikina a rubuta bala abdulkadir muhammad wallahi tallahi da na bar rubuta ba wani abu ba saboda na rantse da girman allah zan iya ba da rena akan bala abdulkadir muhammad ba don wani abu saboda ƙaunarsa da nake tsakani da allah nake son bala abdulkadir muhammad ba don wani abu saboda yana son uwata yana son ubana jihar bauchi abinda nake son sake ɗora muku a nan ya zama tilas shugabana da sauran makarabanka da sauran fara Muhammadu muhammad fara abdulkadir muhammad bisa yadda allah da an yi cewa da hukumi na sani fara abdulkadir ya mai da niyyar da na zama a jihar bauchi ba wanda ya sana a jihar bauchi sai dalilin fara abdulkadir muhammad ban isa ba a jihar bauchi sai dalilin fara abdulkadir muhammad ni ba kowa ba ni ba komi ba a jihar bauchi sai dalilin fara abdulkadir muhammad wannan dalili ne da ya zama dole ya zama jazama ya zama wajibi in so ba a bukatun ba a ƙarshe duk inda da ba a bukatun ina tare da shi duk inda ba a ganni ba to ba a bukatun ba ba kuma ba a bukatun ko yana gwamna ko baya gwamna wallahi tafi da yana tare da shi a ƙarshe ku yi haƙuri shugabana da sauran makarabar wannan ƙungiya Na ce maka da allah azumi a wakina yau in na je yin barka da shan ruwa ɗaura zan yi magana wannan ƙungiya ta amma na tabbata na tabbata bai manta da ku ba kawai dai allah ta'ala bai ba shi izinin ya tuno ku ya muku abu bai dace domin abin da yake faruwa a rayuwar mu ta ɗan adam wasu lokuta bukatar mu takan riga umarnin Allah zuwa Allah ta'ala yakan tsara abu ya faru lokacin da ya tsara lokacin da ya amince duk bukatar ba bukari Muhammad ya kira ku ya muku abin da ya dace ya muku idan ubangijinsa bangijinsa mai da karshe bai amince masa ba wala ba zai kira ku haka ku taimake mu da addu'a ku taimake shi da addu'a Allah ya dawo da hankalin kaura kanku ɗan yana mai gina mutane ɗan yana mai gina hanyoyi ɗan gina mai gina masallaci da masallata yana mai tabbatar muku da cewa ba zai manta da kuma a ƙarshe na roƙon ubangijin da ya ba mu wani mai ke na azumi na watan ramadan Allah ta'ala ya dafa mu wannan kungiya mai albarka Allah ya muku jagora Allah ta'ala ya ko kaunar bala buka da a zuciyarku ko kun shiga ko kun shiga ba Allah ta'ala ya zanar da jihar lafiya shugaban wannan gwamnati bala bukari muhammad allah dafa masa mun mabiya allah ta'ala ya bamu haƙuri da uzurin yi masa biyayya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ku kasance da hikima hausa tv hikima hausa tv ma hausa tv hikima hausa tv tattabara uwar alkawari tattabara uwar alkawari tattabara uwar alkawari Tattabara uwar alkawari. Tattabara uwar alkawari. Domin samun ingantattun labarai na yau da kullum. da ya shafi zamantakewar mutane, al'adu, tarbiyya da ilimi, kasuwanci, bangaren addinai, bangaren al'adu, siyasa da sauransu. Hikima Hausa TV. Tattabara uwar alkawari. Tattabara uwar alkawari. Komin dare gida kika kwana.